sabon 'yan sanda da garkuwar cindo ko kuma ramadan a wannan lokaci sarki me ka ce da wannan to gaskiya alhamdulillah zan ce eh, duka yan kallo na Najeriya ga baki ɗaya da wanda suke kasashen duniya mm. da masu sauraron damban gargajiya na farko garkuwar cindo da mahagon shagon 'yan sanda mutane ne wanda a Najeriya kowa ya sani cewa damban su yana ba da sha'awa kuma duk duniya kowa na sauraron damban nan nasu kuma shi ne garkocin da ba zai taɓa yin damba ma a duniya wanda ya kai tsakanin ɗinsa tsakanin garkocin da bakon shafan 'yan sanda ba mm. har ya gama dambansa a duniya ba zai yi irin wannan damban ba mm. to amma ƙarshe sai gashi yan kallo a katsina da katsina mun ji wata sarwa ta fito cewa an daina damba tsakanin garkocin do da shagon yan sanda to hmm. kuma wannan abin da ba daidai bane ba wannan abin da ake a ce an kashe damba a Najeriya shi dambe kamata a ce kafin su garkocin da su yi ritaya a ce waɗansu manyan yan dambe yara irin su Ramadan Suwaye sun zo sun rufe kofa sai su ritaya shi ne zai ƙara wa dambe daraja ko kwallon kafa kafin su eh, Cristiano su Ronaldo su fito eh, su Ronaldo ainihin Ronaldo kaga sai da sai fara difomin tukunna sannan suka canje suka bar musu to yanzu ne wannan damban da ya fito tsakanin eh, abin da ba mu sani ba dai tana yi wa ramadan garba ramadan eh, shi bako shagon yan sanda ya ga cewa ba zai iya ba ya bar wa ramadan mm. tana yi wa kuma ramadan ya ga cewa ah, bako shagon yan sanda eh, mai gidansa ne ya ce ya bar masa mm. to kaga idan aka zo aka ce amma a ce ba za a yi final tsakanin dole final dan ba za a yi mm. ko ana so ko ba a so final dan ba za a yi kuma idan mun san dambe muna kallon dambe daga cikin su idan kowanne daga cikin su ya kiyawa ya buga dambe na final din da zamu cire su mu dawo da boka da shi da da ramadan garba su buga mana final saboda ba mu yarda ba hukunci bane ba wani dan kallo ya zo cikin najeriya ya shiga cikin dambe ya ce wai ya raba dambe tsakanin bakon shagon yan sanda idan bakon shagon yan sanda ya koma giwaye ritaya ya sa gidansa a gaba da kujerarsa a gida bakon eh, garkocin da ba zai taso daga daga taka lafiya ya ce bari zo in gaida bakon yan sanda a kai masa dan wani abu na abun nan ba shi ma kuma bakon shagon yan sanda ba zai dauka wani kaya ba ya je har taka lafiya ya je ya wuce taka lafiya ya haura wannan kudin dubu ya ya ketara ya je ya kai wa ya eh, garkocin dora wasa ne ya hada su na ƙasa kuma suna da mabiya masu musu a duk duniya wanda suke sauraron su kuma a ce yau a ce wani dan kallo ya zo ya ce ya raba damban nan kamar yadda aka raba damban dan alin bata isa ka da shi da otan eh, dan banza kamar yadda aka raba damban tsakanin mai kwasara da shi da eh, da ebola kuma za mu mm. da wannan ba gaskiya mutanen ne su bari in lokaci yayi mutum yayi ritaya ya ajiye to daga baya in ya so mutum za a yi zumunci sai a yi ba wani dan wasa a duniya wanda ake yin wasa wanda a ce a duk duniya ba wani sharar dan wasa da duniya take kallo wanda zai ce a'a na daina yin wasa da wani a combat irin judo taekwondo boxing da sauran abin nan da duniya ba za ka ce a ko kuma wani kula da ce a muna zumunci tsakanin wani da wani ba za mu yi ba za mu yi wasa ba wannan ba daidai ba ne misali sarki menene zafi haka har ka zo kana eh, da jijiyar misali wadannan yara yan wasa ba a taba ji daga bakin su cewa sun ce ba sa wasa tsakanin su ba a taba jin wani ya faɗa ya ce ni ba zan wasa da wani ba wani ma ya ce ni ba zan damba da wani ba an taba ji daga bakin su eh, to ai kalilu da kai ne baka gani ba mun mun riga mun gani kuma mun ji sanarwa a wurin mutane da yawa kuma mun ga alama tsakanin bako shago yan sanda da garkocin do yau shekara ɗaya da rabi ba a duka damba ba me dalili ba a duka ba kowa su yake so a Najeriya eh to kuma a ce ba a duka ba kaga ko wani dalili da ba da haka mu ba za mu taɓa bari da wannan abun a ce an kashe damba a Najeriya ba sai dai idan kuma za su kashe damba a Najeriya mu san za mu sai da musu mu san maganin zamu musu da haka dambe ya tsaya ai dambe a biya mutane wanda zai wadi ya wadi idan lokacin ka yayi kai ma ka kauce ka bada wuri na yau na su Ibola dole sun yi ritaya eh na su dogon auta sun yi ritaya na su dan shago babu babu su a duniyar ma to da haka ko mun kaki ko kaso bari zaka yi to lokacin da kake karka yadda ka ajiye mabiya suna bin bayan ka suna kaunar ka suna son ka su wani ma zai iya hawan hawan jini kama shi dalilin ka kuma a ce yau ka zo ka ce baka yi wannan wasan wannan ba daidai bane wannan na kuku biyu da ake fafatawa a nan garin Gombe dan bane wanda su su uku suka rage yanzu akwai bahagon yan sanda daga bangaren jamus akwai shi garkon cindo daga bangaren gurma da sannan shi ma ramadan daga bangaren jamus suka fito yanzu yanzu ya wani ya kuke ganin za ku yi wannan wasa idan su waɗannan yara suka ce ba su yi wasa ba ah, na farko ba yadda za su ce domin na tabbatar da cewa ramadan zai yi wasan shi na tabbatar da boka zai wasan sa idan babu boka ma daga nan za mu dinga dubawa har kasa har wanda gaba da bugiya da farko za mu duba mu gani da haka ba za mu yadda ba a ce an lalata wannan wasan a Najeriya ba ba za mu yadda da wannan ba dole ne a fito a yi wasa a buga wasa yanda ake so dan a biya mutane wanda Allah ya sai faɗi ya faɗi amma ba dalili bane ba a ce wa competition ya zo ko wani abu ya faru a ce wa wane bar wane wannan ba daidai bane ba kuma bayan an taba yi kuma shi ba ko shakwai sada shi ake bi ba shi ba sannan wanda ya buge ne a final ya zo ya ci ya ci mota bayan da za a ce wa in gashi wani kyale to tsoro ne sa garkocin da ya ce baya yi shi ko kuma ba ko isan dane muna so mu ji ku yan dalila ku je ku neme su ma ku ji shawo ji menene dalilin nesa wani irin zumunci ne aure ne shiga tsakanin su ko kuma wani ya aura wani yasa ne ko kuma a ce wani karin wani ya auri wani ko kuma wani ya je gidan waɗansu ya kai wani tallafi daban wanda za a ce abin nan ku tambaye su mu ji ba wani dalilin da cewa zai ce za a ce wai a bari ba wani dalili tunda ba ku isa kwatana shi ake bi ba shi shi aka buge shi da wanda buge wanda cewa ba zai taɓa mantawa da ita ba da haka mu muna so dole ne ai wasa dole ne ai wasa kuma wannan kalon da ke Najeriya ya ƙara zuwa ya ce mana wai ba za a yi damu da wani da wani ba Allah ya isa Allah ya isa mana tsakanin mu da mu da shi Allah ya isa mana sanda mutane al'ummar suke cin abinci a harkar damba a Najeriya sun mutum dubu goma wanda suke sauraron ne da kungiya da ƴaƴansu da iyalansu duk suna masa Allah ya isa duk wanda ya zo ko dan damban ne da ya zo raba damban shi ma da hede ya girma tukunna aka rene shi ya zama wani abu sannan sannan hira ci arzikin waɗansu ɗan damban baya ya zo shi zai kare damba a Najeriya waya cewa ya karba damba ko ya hana wani abu bayan ba a samu reflection din Allah ya isa mana mu da mu da shi Allah ya isa mana mu da shi ina muku fata alheri